amma ba yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da haduwa a wannan masallaci na saiduna abu huraira radiyallahu an da ke nan garin sokoto a yau yammacin alhamis tara ga watan ramadan shekara ta 1434 wanda ya zo daidai da 18 ga watan julai na shekara ta 2013 kuma alhamdulillah a jiya mun kammala karatun suratul an'am a yau za mu shiga farkon suratul araf muna masu farawa da sunan allah mai rahama mai jin kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف wannan sura na daga cikin surorin makka waɗanda suka ba da ƙarfi ga al'amuran tauhidi da alƙiyama da sanin aljanna da wuta kuma an kira ta da sunan araf saboda a cikinta an yi maganan ashabul araf yan aljanna su ne waɗanda ladarsu ta rinjaye zunubansu yan wuta su ne wanda zunubansu ka rinjaye ladarsu ko kuma ma wa'inda ba su da ladar gaba ɗaya saboda ba su yi foundation da samun lada ba ma'ana ba su da imani to sai aka samu a araf ashabul araf su kuma da ladarsu da zunubinsu sun zo kunnen doki dabra da dabra lada ba ta rinjaye zunubi ba zunubi bai rinjaye lada ba a cikin wannan sura za mu je a ƙarshen su zai kasance Allah ta baraka ta ya buɗe wannan sura da alif lam mim sod haruffan da mun sha magana cewa ba su da ma'ana mai zaman kanta alif ba ta ba da ma'ana ita kadai lam ba ta ba da ma'ana ita kadai mim haka sod haka kamar a turanci ne ka ce alms in ba an facce bayanin ba baka ganewa to kuma wannan tarkibin alif lam mim sad shi kuma ba tarkibi ne da aka saba da shi a yare na laraba wanda za a ce ga manufarsa ba kaga misali in ka zo alif lam mim a bakara alif lam mim a ali imran alif lam mim a ankabut da irin su abin nan eh, rum da sauransu a rubutu baya da bambanci da alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam kaga alif lam mim nan ma alif lam mim amma wannan wanda aka saba da shi ne alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ba za ka ce alif lam mim tara kaifa fa'ala rabbuka ba ko kana ce ba sannan ba za ka ce alam dalikal kitabu la raiba fihi ba nan ba za ka ce almasa kitabun ba wannan shi nuna waɗannan harufa ishara ce zuwa ga wani abu ko dai tambihi ne jan hankali ne ga mai karatu ko kuma jan kunne ne ga laraba da ke cewa an kago alƙur'ani ana yi musu gwalo cewa harufan nan da kuke amfani da su su ne ƙur'ani ku yi naku in kuna iyawa malamai sun bayyana mu'ujizoji da yawa ta fuskar wannan harufa waɗanda ba za mu iya ca mu fayyace su a nan ba misali sun ce duk haruffan larabci 28 ne to in ka tattara waɗannan haruffan da suka fara a wasu surorin alkur'ani za ka samu goma sha hudu rabin 28 sannan haruffa suna da sifofi akwai masu hams akwai masu tafhim akwai masu kaza masu kaza to dukkansu kuma kowane rabin sake akwai a ciki kaga wannan kawai ya isa nuna maka abu da lissafaffe a gurin Allah ba abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai ya kaga shi faɗa ma mutane ba don haka wa'annan haruffa sun zo ne lil ijaz don gwada cewa alqur'ani gagara koyo ne shi yasa duk inda aka yi maganar su za a yi maganar alqur'ani Allah ce kitabun unzila ilaik wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajun min kar a samu wata damuwa a cikin zuciyarka dangane da alkur'ani mana kar kai kokonto daga wurin Allah yake kitabun unzila ilaik littafi ne da aka saukar zuwa gare ka ba miƙa maka shi aka yi kai tsaye ba sauko da shi aka yi daga wurin mahalicci sannan kuma littafi ne da bai kamata za akwai kokonto ko shakka cikin zuciyarka dangane da shi ba litunzira bihi wa zikra lil mu'minin an saukar da shi ne domin ka yi gargaɗi da shi makafirai wa zikra don ya zama wa'azi da mumini ga mumini don haka alƙur'ani abu biyu yake yi ya yi gargaɗi waɗanda ba su da imani ya faɗakarwa ga wanda suke da imani don haka baka cewa ta musulmi ne ba buƙatar sai ka karanta min ƙur'ani kamar da baka ta ni mumini ne ba a ce min in ji tsoron Allah annabi kansa an ce masa ya ayyuha nabiyyu taqillah to idan annabi za a ce masa ka ji tsoron Allah wane kai da ba za a ce ma ka ji tsoron Allah ba ko za mu ba da dama ne a gyara al'amuran sautin ba daɗi eh? da allah tabaraka wa ta'ala ya kira manzonsa cewa kada ya samu shakka dangane da alkur'ani kuma sai mana namu kira ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku kuma mutane ku bi abin da aka saukar muku daga wurin ubangijinku wala tattabi'u min duniya auliya kada ku biye ma wasu majibinta wasu iyayen giji wasu gumaka wasu ababen bauta ba Allah ba kalilan ma tazakkarun kalilan ne kuke faɗaka da ƙyar kuke gane gaskiya da ƙyar kuke wa'aztuwa malamai suka ce a cikin wannan aya akwai nuni ga cewa wa'azin akwai shi a cikin mu mantawa ne muka yi domin Allah ta ce kalilan ma tazakkarun kaɗan ne kuke tunawa kuke faɗaka in an ce ka tuna abu ashe daman ka san da shi to wannan yana nuni zuwa ga alkawarin da Allah ya rika gare mu fi alamin zar inda tabaraka ta aka tawaye akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah ya tsayar da mu gabaki ɗaya tun kafin mu zo duniya ya fitar da mu ya tambaye mu ashe ba ni ne ubangijin ku ba gaba ɗaya muka ce lalle kai ne ubangijin mu Allah ce to ba musun ku je duniya ku ce mun manta mun rafkana gashi ma ga rafkana dole ne ta zo mana kuma duk da haka sai tabaraka ta layi mana alƙawarin idan mun manta zai kawo mana masu wa'azi fa in ma kun minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka da ka duk wanda aka tunatar da shi ya ki tunawa ko ya kau da kai to shi ne wanda Allah zai mai ba amma wanda gaba ɗaya Allah bai ba da ikon da wa'azi ya kai gare shi ba to wa ma kunna na hatta na ba'asa rasula Allah ba zai amfani da wancan wazin na farko ba domin ya san shi ya kaddara mana za mu rafkana mu manta to amma tun daga tunatarwa ta zo to babu wata hujja bayanta wa kan min ƙaryatin وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وكم من قرية أهلكناها Allah ya ce wa ya san iyakar alƙaryun da muka halaka su kam tana nufin sau da yawa abun ya kasance kaɗan ne ana ya ƙirge shi amma in ji balarabe ya ce kam to da yawa kenan abu ne wanda ya fi karfin ma a kawai lissafa shi ba don allah bai san ko alkarya nawa ba ne amma domin ya nuna mana yawan alkaryun da aka halaka su saboda kangararsu domin mu san cewa ubangiji baya jin nauyin kowa idan ya saba masa shi ma yana ta masa faja'a suna bayatan ahum ka'ilun qa'ilun Allah ce muka halaka alkaryun nan sai azabar mu ta zo musu bayatan cikin dare kamar yadda aka yi mutane annabi ludu tun da jijjifi aka halaka su ahum qailun ko kuma lokacin da suke baccin rana suna hutawa sun shagaltu kamar yadda aka yi mutane annabi shu'ai lokacin wato hada-hadar kasuwanci ne ya dan kwanta mutane sun koma gida sun raja'a mun kusa mutane annabi shu'ai bayan kasuwa ne to suna da kailula da suke yi yanzu haka da yawa kasashen laraba suna da lokacin kailula na san misali a kasar sudan daga karfe biyu zuwa karfe hudu duk ofis da ka je ba za ka tarar da shi bude ba duk shagon da ka je ba za ka tarar da shi bude ba me ake yi kailula ake yi a irin wannan lokaci gari ya yi tsit tituna sun yi shu mutane suna bacci sun ga fala kwatsam kowa zai farka cikin kuwa da ƙara azabar Allah haka Allah ya rinka yi musu ko cikin dare ko kuma lokacin kailula wato lokacin da soraf kana ba su da shiri ba su da wance fa fama kana da awahum ba abin da suka rinka faɗa iz ba suna a lokacin da azabar mu ta zo masu illa an qalu inna kunna zalimin sai suka rinka faɗin wayo mu Allah ashe dai mun zalunci kawunan yanzu bayan azaba ta zo falanas'alanna ladina ursila ilayhim Allah ce muna shirin tambayar waɗanda muka aika ma da manzanni wala nas'alanna al-mursalin kuma muna shirin tambayan manzannin da muka aika don haka Allah tabaraka ta'ala zai tambaye mu an aiko muku manzanni ko ba a aiko muku ba su'alu taqririn wa tawbih la su'al istifham Allah ba yana tambayan mu ne don neman amsa ba yana tambayan mu ne don ya tsaidan mana da hujja idan mun bi manzanni mu adda hujja idan ba mu bi su ba babu maganar hujja saboda haka wanda bai fahimci alkurani bai sai dauka akwai cin karo tsakanin ayoyi kamar yadda tabaraka ta'ala ce wala yus'alu an zunubihimul mujrimun kangararru ba a tambayar su zunubinsu fa yau idin la alu an zambihi sun wala jan a ran nan ba wani mutum ko aljanna da za a tambaya zunubinsa ba cewa za a yi to wani laifi kai ba za a kawo maka laifin ne ashe ba kai kai wannan ba to amma akwai tambayoyi waɗanda an na istinkari da na nuna zargi game da tabaraka ta'ala ce ma salakakum fi saqar za ce asha yan wuta me ya kawo ku cikin wuta قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين التي فما تنفعهم شفاعة الشافعين أرن نن تشيتو ما تشيتو بي أنفانس كاك أنا تشيتون أبا كون بي أنفانس ba ba za shiga cikin wannan babban rigar ba a wata da Allah ce wala yasalu hamimun hamima aboki bai tambaya aboki rannan kowa ta kansa yake fa idza nufikha fi suri fala bai bainahum yawma idhin wala yatasaalun a rannan ba nasaba ba ruwan uba da ɗansa ba ruwan mata da mijinta ba ruwan aboki da abokinsa ba ruwan malami da almajirinsa kowa ta kansa yake yi wala yatasaalun ba san ba shi ina ne dan al'amari ya wuce nan da haka cewa mutane za a tayar da su hufatan uratan gurlan kowa tsirara wanda ganin hadda mata to ya yake ta mata a lokacin <laughs> ai kowa ta kansa yake yi nafsi nafsi ne to Allah zai tambaye mu dangane da manzanni da ya aiko mana kuma zai tambaye manzanni dangane da sakon da ya basu kuma ansar ita ce lalle sun iya da sako idan musu ya zo gangara ta zo to al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta yanke gardama allah ce fala na kusanna alaihim bi ilmi muna shirin labarta musu da ilimi menene ilimin shine rikodin din da aka yi kaga yanzu idan aka je aka sa wannan karatun na ma DITV ko a sunna TV ko a Wusal TV ko a NTA Sokoto wani ba zai dawo ya ce ba karatun ne aka yi ba in aka nuno ga karatu kana zaune a wurin kuma a nuno ka wannan aiki alheri ne ba za ka yi musu ba za ka damu don an ce kana nan ba to ina ga ka je kai wani laifi kuma an yi rikodin ɗinka an zo an sa kaset aga akwai abin cewa shi ne lace fala na kusanna alaihim bi ilmin da ilimi da abin da baya kausuwa da an so ka kaset na bidiyo aka gado ka ga kanan kana aikata abu to da magana za ka faɗi kuma ba abin da za ka yi faɗi Allah ce wa makon na ghaibin da mun ba wai bamu nan nan akai ba duk abin da yake faruwa alhadas yana faruwa ne fi zamanin wa fi makan duk abin da ya faru ya faru ne a wani lokaci ya faru ne a wani wuri to duk abin da yake faruwa a kowane wuri a kowane lokaci ubangiji bai faku da gare shi ba shine ma'anar ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa sadisun wala adna min zalika kaga da mun akwai adina din amma Allah tabaraka ta'ala baya sun ya kamanta sa da ta kiristoci da suka ce Allah uku ne daka bai ce baya kunu bin najwa isnaini illa wa huwa salisu a'a dama kuma su ta Allah salisu salasa ne daka sai ya kauce mu wannan amma sai ya dawo mashi kuma sai ce wala adna min zalika biyu kenan don najwa mutum guda bai najwa sai na mutum biyu wala aksara to mitin in ya kai na mutum dubu illa huwa ma'ahum aina ma kanu bima ينبئهم yawm al-qiyama inna إن bi kulli shay'in alim alimun kaga شيء ma'iyatul ilmi ce ba ma'iyyatu zati ba Allah ba saukowa yake zauna cikin mu yadda muke zama da junan mu ba amma ba abin da ke fakuwa gare shi daga abubuwan da muke aikatawa an tambayi sayyidina aliyu aka ce allah tabaraka ta'ala alkiyama zai tara mutane gaba daya kuma ya musu hisabi ya za a yi musu hisabi tare sai ce ya aka yake azurta su tare amsa daidai tambaya <laughs> dukkan muna samun arziki ko kuma a lokaci guda mun fita kasuwa kowa na hada kuma kowa nasa arziki yake samu sanda kake ba wani yake karba sannan in ya karba kuma zai ba wani to haka allah yake hisabi lokaci guda don haka sari'ul hisab inna rabbaka sari'ul hisab to sai Allah ya magana wani nau'i na hisabi kuma wal waznu yawma idin wal waznu yawma idin al haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا بما كان فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون da daga baya ka dawo khasiru wata ba su a yanke maganar ana azumi ala ramma makoshin yana dan bushe Allah ya karba mana Allah ce wal waznu yawma idhin al haqq aw aran nan gaskiya ne auna ayyuka gaskiya ne auna masu ayyuka gaskiya ne auna takardun ayyuka gaskiya ne duk wannan ya tabbata a nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba haka awo ranar alkiyama gaskiya ne kowa zai zo da ayyukansa a auna masa ashe duk ayyukan da muke tarawa a nan ana nana kirge mana ana lissafa mana ahsahu Allahu wa nasu Allah ya kididdige su su ko sun manta su ayyukan ka ko na bara aka tambaye ka wasu ka manta da su to amma tun daga ranar da aka dora maka alƙalami zuwa ranar da mala'ikan mutuwa zai fitar da ranka duk abin da kake an tara na alkhairi yana dama na sharri yana hagu kuma za a zo da su na dama a ɗora a skeli na dama na hagu a ɗora a skeli na hagu to kaji inda ubangiji yake taimakon mu dukkan ayyukan mu na dama sai ana ƙara ribimbiya su sai ana mana investing nasu kamar ka saka hannun jari ne amma na hannun hagu sai a basu yadda suke a daskare kamar ka ajiye dutse baya ƙara nauyi to kaga shi yasa alkiyama muminin aka auna ayyukan sai na farin ciki saboda bayan da za a yi zunubin kai jahila ladakka sai fa in mutum ya kasance cikin manya-manyan shaƙiye marasa arziki Allah kai mana kariya Allah ce wal waznu yawma idin al haqq aran nan gaskiya ne babu kokonto a cikin sa kuma yana daukar wata ma'ana wal waznu yawma idin al haqq aran nan na gaskiya ake yi domin a duniya in an yi awo ana iya yin ba daidai ba alƙali yana iya kau da kai daga wata shaida don ya ba da shari'a ba daidai ba ko ba haka ba malami yana iya kau da kai daga wani nassi don ya tabbatar da wani ra'ayinsa mai awo shi ma na abinci yana iya tauye ma'auni domin ya yi ba daidai ba a duniya duk abubuwa ana iya auna su ba daidai ba amma a lahira alwazne wa ma'idin alhaq au na gaskiya ake yi babu tauyewa a ciki don haka faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun gashi kuma Allah ta'ala ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara shi yasa ayyuka a wannan ranar za a mayar da su kamar masu gangan jiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace suratul baqara da ali imran ga mai karanta su ranar za su zo kamar wasu tsuntsaye masu fuka-fuki suna neman su ceci mai su kaga karatun ka ya koma tsuntsu sannan wanda bai ba da zakka ba dukiyarsa za ta naɗinɗiye ta koma wani kumarci wanda zai rinka zo masa yana ana kanzuka ana maluka yana ya sare shi ni ne kuɗi nan da ka taskace baka fidda haƙƙin Allah ba kaga ashe aiki yana iya jirkicewa ya koma me ya koma wani abu mai gangar jiki sai a auna shi don haka faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunansa suka yi nauyi ta fuskar lada to wannan su ne waɗanda suke masu rabo wa man khaffat mawazinu wanda ma'aunansa suka kasa ya kasance baya da awon da zai iya kashi aljanna fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda wata suka yi hasarar rayukansu bima kanu bi ayatina zulimun saboda sun kasance suna zalunci game da ayoyinmu ba su miƙa wuya zuwa gare su ba da haka duk wanda ya ce maka ba a awo ranar alkiyama to fasiki ne yana ta alkur'ani ne daga cikin kungiyoyin bata da aka yi can baya a koɗanda suka ce ba a awo mu'tazila na cikin masu wannan ra'ayi suka ce Allah dan koli ne bale ka ce zai yi awo ai ba sai ya auna ba to shi ya ce ya zai kuma me yasa zai yi awo ba don bai san aikin ba ba don bai iya sanin babu awo ba a'a domin kai a yanke hujja a ka in mutum ya zo da kayansa gaban abin nan ma'auni ya ɗora ya tabbatar da nauyinsa ga yadda yake yana da wata hujja kuma da zai bude baki ya fada baya da ita walaƙar makkannakum ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد مكناكم في الأرض Allah ya ce haƙiƙa mun hore muku zaman ƙasa ku yi gina ku turbuɗe abin da ba ku so ku yi gini sama ku ɗora abin da kuke so ku yi gidaddaji ku yi hanyoyi ku yi ofisoshi ku yi kasuwanni ku yi duk abin da kuke so cikin ƙasa Allah ce mun hore muku ita waje Allah lakum fiha ma'aish muka sanya muku ababen wato tsayar da rayuwa su ne ma'aish abubuwan da da su ne rayuwa ke tsayuwa abinci da ma'adanai da sana'o'i da kasuwanci da duk abin da yake da shi ne rayuwa ke tsayuwa Allah ce mun hore muku su a cikin ƙasa kalilan ma tashko kaɗan ne kuke gode ma Allah godiyar da muke yi bata kai matsayin ni'imomin da Allah yake mana ba Allah ka karbi kaɗan daga cikin godiyar da muke yi ka yafe mana abin da muka kasa ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم wannan wuri na biyu kenan a alkur'ani inda ake ba da kisar annabi adam da maƙiyinsa kuma maƙiyin zuri'arsa iblis wuri na farko allah ya ba da labari a suratul baqara wuri na uku Allah ya bada labari a suratul hajj wuri na hudu Allah ya bada labari a suratul isra wuri na biyar Allah ya bada labari a suratul al-kahf wuri na shida Allah ya bada labari a suratul taha wuri na bakwai Allah ya bada labari a suratul sad kowanne Allah ya dauko mana wasu hotuna daga cikin abin da ya gudana tsakanin annabi adam da maƙiyinsa shine shaidan saboda mai Allah tabaraka ta ya maimaita wannan kissa har wurare bakwai cikin Alqur'ani. saboda kissa ce mai muhimmanci a gare mu saboda abu ne wanda ya kamata a yawaita faɗa mana shi har ya tsaya cikin kwakwalinmu domin kada mu manta da shi kada mu taɓa manta da adawar da adamu yake eh, wannan iblis yake yi mana idan mun manta ko mun gafala ko mun rafkar ko mu ya ɗauku to babu shakka shi ɗan zai samu sa'aro wannan shi duk abubuwan da suke da muhimmanci irin wannan sai kaga Allah ya kawo su a wurare da yawa wani ma fiye da so bakwai ake maimaita shi fa bi ayya ala ya rabbi kuma tukazziban tambaya ce ake mana amma har sau aka tambaye mu ita wailu yawma izin lil mukazzibin sau nawa aka maimaita ta to amma maimaitawar kaɗai idan ba Allah ya mana mun katar ba ba za ta hana har wayo shaidan ya samu sa'ar mu ba domin ko ashe ba so bakwai ne Allah ta tabaraka ta'ala ya maimaita labarin istiwa cikin Qur'ani ba to amma shaidan ya bari kowa da kowa ya gane har yanzu akwai masu jayayya dawa da wanda ya ce ya istiwa'i ba da wanda suke karanta ba don mu karantawa ce kawai tamu Allah ce kar khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati tasjudu li adam haqiqa ya ku in adam mun halitta ku sannan mun suranta ku shekaran jiya mun yi bayani cewa surantawar tana gabanin halittawa abinda an matsayin surantawa kamar architect a kirawo shi in za a yi gida sai ka ce masa to ga fili na nan ina so in gina gida na mace uku ko mace hudu ko mace biyu kowace ina son ta samu ciki da falo da kitchen ina so a samu tsakiyar gida ina da yara mata ina da yara maza akwai barorin gida akwai ina son ɗakin mai gadi da ɗakin janareto da chalet na baƙe da kaza da kaza da kaza shi kuma sai ya auna sai fito da shi akan takarda sai fito da shi ya ce haka yayi ma in ka ce eh sai a kira dan kwangila a bashi dama ya fara aiki wannan shine surantawa kaga shi sai da Allah ya suranta mu kafin me kafin ya halitta mu amma sai ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam bayan har halitta ta tabbata shine muke cin kunnan tartibul ahdath ne tartibul akhbar ne tartibul qisas Allah ce mun halitta ku mun fitar da ku ga sura fi ahsani taqwim sura mafi kyau yadda Allah ya tsara kirar dan adam baka da gyara a ciki inda za ka ce a canja ma kunne wuri to ba ka san da za a je shi ba ko haka ba hanci ka da yake shako kamshi da sauransu in ka ce a cire shi daga nan to idan kake so je shi idanu biyu ne in an ce a yi uku ne za a zata uku labarta biyu ne in an ce a yi guda ya za a yi magana inda haƙora suke in an canza duk abin da Allah ya baka ka duba daga sama daga gashin kanka har a kai kafarka ba ka da abin da za ka iya canza ka ce Allah haka bai daidai ba shi ne fi ahsani takwi wannan ni'ima ce a gare mu babu wata halitta da Allah ya wata kai kyawun dan adam ko ta kai tsarinsa sannan kuma sai ya ɗauko wato wani injin ya zuba maka a cikin kanka wanda da shi ne kake tunani in yanzu aka ambaci sunan matarka take injimin zai halba sai a ɗauko hoton ta gaba ɗaya aje maka ko ba haka ba idan ka ga wani abin tsoro cikin injimin nan za a sauko da wani liquid ɗan kaɗan ne cikin yanki ɗaya cikin yanki sittin na daƙiƙa wannan liquid ɗin zai faɗo cikin jikinka sai ya baka nishaɗi sai ka zabura sai ka yi gudun fanfalaki shi yasa malamai na abin nan masana ƙira jikin ɗan adam suka ce da wuya dan abin din da yake amfani da bai wadda Allah ya masa kashi talatin kai kashi goma sha shida ma cikin ɗari mafi yawa to zarta ta muke idan ana gudun tsera wani zai gaji ya faɗi ko ba haka ba yana faɗuwa inda zai ga maciji wurin kaka ko mazabura zai sai ya riga na farkon ma ashe akwai sauran tsaka akwai kwari akwai karfi cikin jikinsa wanda bai amfani da shi ba amma yanzu da dalili ya taso sai amfani da shi to za ka tarar da wani almajiri ne amma wallahi irin basirar da Allah ya sa masa tana nan kimshe da an kyautata amfani da shi da an kai shi makaranta ya yi karatu za a yi babban injiniya watakila za a yi wanda zai kago wani abu a wanda duk a tarihin duniya ba za a manta da shi ba amma an ba shi kawai yana bara a titi saboda ka ana buƙatar kullum wanda zai tsamo baiwar Allah da ke cikin mutane fito da ita wannan shine aikin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi masa in ba domin bayanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin su Umar ibn Khattab irin su Khalid ibn Walid ko wannan su bai wuce kawai zan wani mashahurin dan kasuwa a lokacinsa ko kuma kawai wani jarumi mai fashi da makami ma kila ko ba haka ba amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fito da wannan takar ta ubangiji da ke cikin su ba sai suka zamo barajen musulunci waɗanda har a naɗe ƙasa ana maganar su kuma waɗanda alƙur'ani ma ana karantawa da ambatunsu a ciki ana faɗin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda jannatin tajri tahta al-anhar khalidin fiha abadan zalika al-fawz al-azim saboda me saboda an fito da takar ubangiji a cikin su to ubangiji maɗaukakin sarki ya halitta mu ya suranta mu ya mana sura kyakkyawa ya mana tanadi a cikin suran nan kana da ƙashi ƙira ƙashinka kawai wani abin a zo a gani ne gaba 360 gare ka sannan aka sanya tsoka a kan ƙashi a cikin kashin aka sanya bargo a tsakankanin su aka fitar da jijiyoyi sannan jijiyoyin na aka, sa masu jini aka yi masu wani central control wurin zuciya bangaren hagu ko wadda ita ce take controlling ya jini yake tafiya in yayi over sai ka ji an ce mutu ya samu hawan jini kilma sai ya mutu in ya kasa kuma sai jini ya daskare sai a samu matsala sannan akwai kwantiti akwai iya adadin jinin da cikinka ke bukata akwai sauran abubuwa da akwai gashi akwai kumba akai fa sannan akwai akwai ruwa a cikin idonka liquid ne wanda ba a sayar da shi a Najeriya ba a sayar da shi a Ingila duk duniya ba inda ake sayar da shi yawo wannan naka in ya kafe kaka ta ina yawon ke fitowa gashi fa awar ka goma yanzu awar ka goma sha biyu baka sha ruwa ba amma har yanzu kana da yawo a bakinka daga ina suke fitowa eh inda babu yawo a bakinka magana nan tana yiwa ka suranta mutumin da aka rike masa yawo na awa takwas ya lamarinsa zai kasance so abubuwa ga sunan ka ci abinci allah ta'ala cikin gangar jikinka ya yi tanadin mataci wanda zai cire mai amfani ya raba ma jikinka sai kaga kana ta girma maras amfani kuma allah ya masa wani kwaroro wanda zai fita sai ka yi rami ka zuba shi ruwa in ka sha ruwa kala-kala iri yanzu ga azumi wani jus ma kala bakwai zai sha to amma duk da ubangiji sai ya tace a cikin jikinka ya yi maka marariya za ta mace ko mataci wanda zai tace ya cire ruwan albarka ruwan alkhairi ya baza ma jikinka ta hanyar jijiyoyi sannan sauran kuma sai ka fi tsare shi sai ya tafi yasa duk wannan ni'imar ubangiji ashe bai kamata mu zama su tunaninta ba Allah ce sun maƙulla lil mala'ikati sujudu li adam sannan da muka fitar da kira adam sai muka ce mala'ikai ku gaida shi ku yi masa sajada fasajadu mala'iku sai suka karba kiran Allah illa iblis sai iblisu dan lisu lanan ne lam yakun min sajidin bai zama cikin da suka yi sajada ba me yasa qala ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk Allah ce kai iblisu me ya hana ka ba kai sajada ba sanda na umarce ka qala ana khairun min ja ah, to aini na fi kaga anan wato Allah yake makaudi Allah yake ba shi Allah fa ne ce duka ka gaida shi sai ce haba Allah ni fa na fi shi yanzu Allah zai sanar da me khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Allah kar ka manta fa da wuta kai ni shi ko da laka kai shi da ka ce wuta ta duka malaka ai laka kasa take wuta tana sama kun gana shi kiyasi shi yasa malamai suka ce mutum na farko da ya fara amfani da hankalinsa ya gitta ma nassin shari'a shine iblis don haka duk wanda aka ce masa Allah ya ce ce a'a ni ina gani annabi ya ce ni ina gani to wannan yaron iblis ne yana cikin yan barandarsa Allah kai mana kariya Allah tabaraka wa ta'ala ya hikaito magana iblis anan lafzan bi lafz qala ana khairun minhu shi dai ce ni fa na fi yana so ya gwada ma Allah wato iya yi to kiyasan iblis bai yi ba domin shi kawai ya kalli abin ta sama sama ne ya kalli wuta tana tashi sama to amma mantawa ya da an watsa mata ruwa mi zai faruwa mutuwa za ta yi ita kuma laka kana watsa mata ruwa mi za ta yi za ta ƙara ƙarfi laka a zamme take daram wuta kuma yawo take yi iska ma sai ya kashe ta laka wadda take ƙasa albarka ke tattare da ita ita ce wacce ake gini a kanta ita ce wacce ake noma a kanta ita ce wacce ruwa yake kwantawa a kanta ta riƙe ruwan ta sha wani ta sako wani a sha a ƙoshi sannan ta fitar da tsire mai albarka mutane su rayu to a haɗa wuta da ita a kullum laka gini take yi samar da alheri take yi wuta ba mai take yi banna take yi to ka haɗa wuta da laka ko ta fuskar hankalin ɗan hankalinsa gurɓatacce ne ruɓaɓɓiyar kwakwalwa gare shi bai gane ba to kaga in ma mu yi amfani da hankalin kenan mun gano abinda Allah ya ce shine daidai wuta ta duka ta gaida laka to amma ina bai yi ba sai ya saba ma umarnin Allah to me ya faru bayan haka قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فهبت منها ألا تتكفت تشكين الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها ما زي يغريك أنا باك أمرني كان فندري واتشكين الجنة الجنة با جدا تولين كيبتي جدا بيهياتي fakhruj innaka min as ka fita kana cikin kaskantattu wulakantattu da haka Allah tabaraka ta'ala daga nan ne sai la'ane shi sai aka fidda shi daga aljanna to me yayi bayan haka qala anzurni ila yawmi yub'athun sai ce to dakanta min nan ma ya faɗe ta gatsa-tsatsa babu ladabi amma a wata ayar an dan sassafta ma lafazai kala rabbi fa nan ce kala an zirni to dakata min ila yau mai ba'asu zuwa radda za a tada su to ka ce in fita to in fita zan fita kai da aljanna kama zai ma taurin kai ba yanzu don ko ban fita ba kana iya sa a tura a ture ni to zan fita amma ni ko ka jinkirta min rayuwa ila yau mai ba'asu har zuwa radda za ka tashi halittarka zuwa radda su adam za su ƙara rayuwarsu in innaka minal munzarin ubangiji da yake ya kadar zai jarabce mu da shi sai ce mun maka jinkirin don haka kar yi tsammanin don an karbi addu'ar mutum masoyin Allah ne shi ɗaya ya yi addu'a an karɓa masa kuma addu'a babba ya nemi tsawon na karshe Allah ba shi tsawon da bai taɓa ba kowane annabi shi ba shi Allah yana son sa a'a Allah da ya hukunta wani dalili to bayan haka fa قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم كاغنا ما دي بابو رنسوا أما أوت آير فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين دم بنزا ياسا أكو عباد المخلصين يا سندس قال فبما أغويتني تتو سبو هلكاني لكي كاغا واتو أكو بمبنشن daga nan ma halittarsa ta yi masa tasiri wuta abin da aka santa da shi kumbura da taish da girman kai ko ba ka ba kasafa an santa da sukun da razana da natsuwa adam ya yi nasa laifi amma da aka kama shi da laifin me yace qala rabbi in rabba qalu qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin sai Allah ya yafe musu shi kuma da aka kama shi da laifin ka ji abin da to na ji zan fita to ka kara min tsauri aka ce an kara min kala fabi ma a gawacin tun da ka halaka ni Allah ne ya halaka shi su shi dan akwai wani an gaga dama na lahum siratakal mustaqim ni ko wallahi ina shirin hana su bin miƙaƙƙiyar hanyar nan taka haka duk yan hanyoyin nan da a gefen hanyar manzon Allah to shaidan ne ya kawo su da gangan bisa ga alkawarin da yi kuma shaidan ya riga ya saro nan da muke da shi shi ne ce sun mala'atan nan min bayni aidihim ina shirin zo musu ta gaban aljanna sai in gwada musu wahala aikinta wa min khalfihim zan zo musu ta bayansu. duniya sai in gwada musu jin daɗinta wa an aimanihim ayyukan alheri sai in kasalantar da su in hana su wa an shama'ilihim ayyukan zunubi sai in yi ta sa su himma ya ta ƙara musu nishaɗi in ba su da kuɗi wa in samu musu da kuɗin in babu ma in ba su bashi shi ne ga abokin shan giya yana iya sai sa giyan naira dubu uku amma in sun gama sha sun bugu bai iya bashi kuɗin kabu kabu naira hamsin saboda can shaidan ne ai na taɓa ku labarin yadda wanda tijo da shaidan ko ya fito sallar asuba gashi dattijo ya manyanta ba idanu da sandarsa gashi ana ruwa ga laka kawai sai ya ga yaro saurayi ya zo ya rika hannunsa ya kai shi masallaci kuma aka kare ya zo ya kama sandarsa ya dawo da shi gida ya ce yaro Allah ya maka albarka ya ce nan faɗai <laughs> ya ce asha yaro don me kake kira maka ka buga abu ya ce baba ai iblisu ne ya ce inna lillahi iblisu ya kai ni masallaci ya ce kwarai ko in ni kyale kala da da zaka samu ba ta da iyaka don za ka faɗi nan ka tashi can ka gwalje nan kuma na san bai iya dawo da kai za ka sai ni ba ya sauki <laughs> shaɗan mugu ne sai da haka kakka yi tsammanin wai hanya guda gare ta halaka ka zai zo ta gaba ya zo ta ba ya zo ta dama ya zo ta hagu kawai daga saman kana bai isa shiga tsakaninka da ubangijinka ba shi sa bai taɓa cewa min fauqihim ba haka ne bai ce yana zuwa ta saman mu ba don bai iya shiga tsakanin mu da ubangijinmu sannan ce wala ta tajidu aksarahum shakirin kuma da yawan su ba za ka same su masu godiya gare ka ba wannan zato ne kawai yake yi amma mu muka gaskata zato sa shine Allah ce wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'u illa fariqan min almu'minin fama kana lahu alaihim min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz قال اخرج منها قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج منها مذءوما مدحورا Allah ya ce to yanzu dai Eh, wato abin nan ƙarerayinka ka gama kwane-kwanenka da kame-kamenka ka dai fita maz'umin kana wanda aka zarga madhurin kana wanda aka nisantar daga rahamar Allah laman tabi aka minhum wallahi duk wanda ya bi ka daga cikinsu la'amla anna jahannama minkum ajma'in wallahi ina shirin cika wutar jahannama gabaki ɗaya daga cikin ku. da aka minkum anan ba ta ba ce li bayanin jinsi ce ai min kuma Kudin ne zan cika wuta da ku da shaidan da mabiyansa to kun ga ashe akwai haɗari bai girma domin Allah bai ce zai cika aljanna ba tare da zai cika ta ɗin amma da wasu ƙari da zai halitta sababbi wa'inda su za su ɗauki ɗalas bayan mun gama shiga mun kama ko'ina kowa a ce ka yi guri ka yi guri a ƙara ma ninki goma kowa ya ce ubangiji ni ne a bari haka aljanna na da saura sai Allah ya kago wasu su kai tsaye sai ce ku shiga gata nan na ba ku kyauta kuma mu dinnan duk sai mun mamaye gurabe yan wuta kowa da ka sani duk da shaidan yana da gida cikin aljanna fir'auna yana da gida cikin aljanna amma shigar ta abbayi don haka sai wani ya gada madadin shi to in kai iya kokarin ka ga kafiri kai iya ka gwada mashi gaskiya ya kibi bayan ya gane ta to karshen ta gidansa rabon ka ne sai ka hada duk in ka gama Allah zai cika aljanna da wasu wanda zai halitta ita kuma wuta Allah ya alkawari sai ya cika ta makil sai ta ce qat ya isa ya isa amma da farko in an samu ta bai za ta ce hal min mazid mana naqulu li jahannam hal min talati wa taqulu hal min mazid annabi sallallahu alaihi wasallam ce hatta yada al jabbaru qadamahu fiha sai ubangiji ya aza masa ya aza mata kafarsa sannan ta ce qat qat ya isa ya isa a bari ya kana ويا آدم اسكن ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الله يتي يا كي آدم كزونا كيد ما تركت كين الجنة كجدادي فكلا من حيث شئتما كجدت عندك كيسو ولا تقرب هذه الشجرة أما جرباها wannan itaciyar ita kadai ka kusance ta fata kuna min zalimin idan kun kusance ta za ku zama cikin azalumai wato shi dan adam da ɗaya ga ɗabi'ar halittarsa abinda aka hana shi shi ya fi bukata in baka duk faɗin aljanna da yawanta kaga in inda icce kwara guda a ya kamata ma su yi mai keji su sa waya su kewaye shi ko ba ka ba ta ba haka Allah ya kaddara ba fa wasu wasu lahumar shaitan sai shi ya yi masu wasu wannan shi ya nuna kenan wato ba lalle ne ya zo gaba da gaba ya yi magana da su ba ya rinka biyo musu ne ta hanyoyi na damfara shine wasi 419 ya rinka yi musu liyubdi lahuma ma wuri anhuma min sau'atihima saboda ya gwada musu abinda aka ɓoye musu na al'aurorinsu Allah ya halicci annabi Adam garsakin mutum ne dogo kuma Adam ne ba fari ne ta baki ne amma baki mai haske ba farfata ba ne annabi Adam irin mu ne amma kuma mai haske sosai to sai ya kasance daga samansa har kasa akwai sutura ga shi ga matar shi amma ba mai ganin al'aurar wani hankali kwance to sai ɗan ya so ya kuranye musu wannan al'aura ya tona musu asiri wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara sai ce in faɗa muku wani labari wanda itace da kuka ga ubangijinku ya hana kucinta ba wani abu ne saba illa an takuna malakai ne baya so ne ku zamo cikin mala'iku downgrading ɗinku ne Allah ya rage muku daraja ne ba inda za ku ci ita nan ba abinda zai raba ku da jibrilu aw takuna min al-khalidin kuma in ba iccen kun ka ce ba mutuwa za ku yi amma wannan ita ce shajaratul khuldi wa mulkin la yabla zan gwada muku iccen da in kun ci shi har abada ba mutuwa kaga ƙarya yake yi iccen da zai kawo mutuwa don da hana aljanna ba a mutuwa amma da aka ci iccen sai aka zo gidan da za a sha wuya sannan kuma a butu sannan a koma tashi sannan an ci sa a koma aljanna wa qasamahuma ya rantse musu da Allah kaga shi mumini in ka rantse da Allah baya daukar cewa kana iya wa Allah ya ji inni lakuma minan nasihin yace na rantse da Allah wallahi ni ba wani abu na nasiha ce nake muku <laughs> fadallahu ma bi ghurur wato ya saukar da su ƙasa da rudi ya ruɗe su suna bisa matsayi babba amma sai zubar da darajar su falamma zaqa shajara lokacin da suka dandani wannan iccen badat lahuma sau'atuhuma sai Allah ya kware suturar da ya masu sai ga kowa yana ganin al'aurar wani wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil aljanna suka sheka suna ɗeɗɗebu ganyayyakin da ke cikin aljanna suna ɗinka sutura suna sawa saboda yanzu an yi suturar da ke kansu wana da huma rabbuhuma to nan ne sai ubangijin su ya kira su alam an hakuma an tilkuma shajara ashe ban hane ku daga cin wannan iccin ba wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin ashe ban ce muku shaiɗan mai bayyanan marƙiyayya ne gare ku ba to kun ga su ba su yi shaiɗan ya yayi ba da aka faɗa musu laifinsu qala rabbana zalamna anfusana suka ce ya ubangiji hakika mun zalunci nan take suka gane kuskuren su kaga aikin laka laka tana da nutsuwa amma wuta fa tana da taurin kai wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ubangiji idan fa ba gafarta mana kai ba kai jin kai gare mu to babu shakka za mu samo cikin mutane tababbu wannan shine misalin mutane guda biyu mutumin da idan ya laifi zai koma ga Allah ya yi nadama ya ji ciwon abin da ya yi ya ba Allah haƙuri ya kai goshinsa ƙasa ya yi kuka ya ce Allah na tuba ka yafe min da mutumin da in ya yi laifi zai rinka ganin to ai ba komai ne ba ni kaɗai ne ni kaɗai nake laifi ai ba kai kaɗai za ka shiga wuta ba amma in an shiga wutar za ka gane kurinka to shine misalin shaidan da annabi adam sai Allah ya ce mai قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون minha tukhrajun ko takhrujun tukhrajun ko ne qala bitu ba'dukum li ba'din adu sai Allah magana da matarsa amma kuma sai musu jam'i qala bitu yace duk sauka wanda ya nuna me muna cikin gadon bayan annabi adam tattare allah ya tsaga fito ga muna ta fita ba mu ba ba'dukum li ba'din adu in kun saukacin duniya sashen ku za su rinka dawa da sashi saboda me saboda shi dan linsu yana nan yana hasauta gaba tsakanin ku saboda kuma zai bai da ku tafarki biyu yan kwarai da yan banza to kuma ba yadda za a yi yan kwarai da yan banza su zauna lafiya walakum fil ardi mustaqar a cikin ƙasa kuna da wurin zama mustaqar anan yana nufin wurin tabbata iya tsawon rayuwar yan adam wa mata'un ilahin kuna da ɗan jin daɗi na zuwa wani ɗan lokaci qala fiha yau Allah ya ce to a cikin ƙasan nan za ku rayu kaga fi nan bi ma'ana ala akan ƙasa za ku rayu wa fiha tamutun akan ta ne za ku mutu sani ce wa minha tukhrajun daga cikinta ne ake fitar da ku don haka Allah ya hukunta zaman mu bisa dorin ƙasa tun da farko amma kuma sai ya fara ba mu darasi ya kai kakanmu cikin aljanna ya hada shi da jarabawa ta hada shi cin itace itanya guda ɗaya sannan kuma ya hada shi da mugu shine iblis wanda ya masa 419 ya zalunce shi ya yaudare shi don ka fahimci cewa na Allah yana iya yaudaruwa na Allah yana iya samun matsala na Allah yana iya samun targaɗe amma kowa ya tuntuɓe yana miƙewa amma shi na shaidan in ya tuntuɓe to ya tafi kenan ba zai tashi ba saudaka ba matsala ba ne a same ka da kure ba matsala ba ne a same ka da yin zunubi matsala ita ce a same ka da girman kai da dagewa akan zunubi da rashin tuba amma in dai kana gane laifinka ka tuba zuwa ga Allah to in ka yi tuba so dubu Allah tabaraka wa ta'ala yana karba ya Allah kai tuba a gare mu ya Allah kai mana gafara ka samu cikin mutanen kirki wa sallallahu wa sallam baraka wa anama abdi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to a yau muna da minti biyar an sani ba za mu iya duba wasu tambayoyi ko wani ya ce wai wani malami shi ya kawo sunan malamin ba bukatar in ka kawo malami ya magana ba bukatar ka kawo sunan shi anan ya ce wai annabi isa bai yi aure ba kuma na san ayar da allah yake cewa dukkan annabawa suna da azwajan wa zurriya menene gaskiya malaman tafsiri da dama sun kawo wannan cewa bai samu damar yin aure ba shi kuma alkurani ya bayyana mana cewa annabawa allah ya samu su azwajan wa zurriya to amma annabi isa bai gama rayuwarsa ba saukowa zai ko ba haka ba wa ya sani ko idan ya sauko kila gidana zai aure ai ba ku sani ba zan yi ya sauko ya auren daga baya kuma Allah ya karbi rayuwarsa don haka wannan ba wata matsala ba ce ya ce annabawa da sharifai ba su amsar sadaka sai dai kyauta don Allah menene bambanci sadaka da kyauta sadaka ita ce abin da za a bayar domin Allah kuma haƙƙin Allah muna da ita zakka a takaice Abin da Allah ya umarni a cire daga cikin dukiya domin a tsarkake ta to wannan shine annabawa ba su ci haka zuri'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hana su ci duk wanda ya na cikin dangin Banu Hashim to haramun ne ya ci sadaka ba sa bane to ita kuma kyauta ita ce sila sada zumunci asalin ta daga kyautatawa ne ai kun gane ko daga kyautatawa ne da ata da hiba da abin nan Eh, ataya ko da ke jam'i ne na ata dukkan su suna nuni ga abin da za a baka don kyautatawa kawai ba domin kawai ana neman lada wurin Allah ba ba domin kawai an sauke wani haƙƙi na ubangiji ba so kyauta na shiga cikin sadaka saboda ubangiji ya umarni da kyautatawa kuma idan kai kyauta kana yin ta ne domin ka jawo kusanci ga 'yan uwanka ga danginka ga musulmi to wannan kyautatawar kuma Allah umarni da ita ma tana da lada to amma bambanci kamar na ce wannan kowa ya ana iya yi shi shine kyauta amma sadaka sai waɗanda suka cancanta kuma waɗanda ba a hana su ba wani ce mala ya yi wani bayani na game da ciwon haƙori ya ce ya gano dalili to muna neman fa'ida nima da ke wannan rubutun na sami kaina a wani lokaci duk in watan ramadan ya kama ina irin wannan ciwon haƙori allah ya ƙara mana lafiya amin ya ƙara mana lafiya to na gani idan na faɗi wannan laƙani na yi ma wasu masu sana'a cikas na yi musu kashin kasuwa don haka sai dai ka same ni wajen masallaci in faɗa ma wani ce malam tambaya ta ce ya kamata mutum ya yi kiyamun laili a cikin gidan da ke da hoto saboda gidanmu yana da hoto sannan ina son yin kiyamun laili ko da bayan azumi ne amma ba ni da halin yin hakan saboda na ji nassin da ke cewa mala'ika baya shiga gidan da ke da hoto ko kare malam zai iya in yi koda da hoton a cikin gida babu shakka ya inganta cewa mala'iku ba su shiga gidan da ke da hotuna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yage hotun da ko kuma ya umarni aka yaga hotun da ya gana na Aisha ta yi labule da shi wannan kuma hujja ce akan masu ce ana nufin hoton mutum mutumi mai inuwa a'a labule hotonsa baya da inuwa ko yana da ita kuma ba mutum mutumi ne ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai da yasa aka yaga shi aka raba biyu aka yi filo sannan ya aminta shiga dakin na na Aisha to saboda haka duk gidan da ke da hotuna kamata a gusar da su idan ba ka da ikon gusar da su to ka fita gidan ka yi sallah wani wuri mana sannan kuma shin dukkan cikin gidan ko ina aka sa hoto idan an sa a ƙuryar daki misali dawo falo ka yi sallah idan an sa a cikin gida dawo filin gida ka yi sallah idan an sa a zauren gida to shiga can kuryar gida ka yi sallah ba zai a ce ko ina da hotuna ba idan wannan ta gagara to zan baka wani alternative wanda so da yana kan yi amfani da shi idan na yi tafiya na sauka gidan da ba nau ba ko hotel ko makamanci wannan sai ka sauke hoton iya lokacin da kake nan in za ka fita ka maida musu abinsu ba shi kenan ba ko ko shi hoton gaban go ake zana shi ne ina jin ai ba gaban ga yake zana ba ko mutum ɗaya na ji a garin nan ya zana wani hoto a gidansa ya ce duk matarsa da za ta yi sallah dole sai ta je daidai wurin hoton za ta yi sallah mata kuma ta zo har gidana ta nemi ni fatawa ne ce to gaskiya haramun ne a yi sallah a wannan wurin in ya soke kika sayar da zaki da mijinki assalamu alaikum to ya ce ni dai ba tambaya ba ce ina neman ka yafe min na kasance mai aibanta ka bisa ga kuskure amma yanzu na yi nazari na gane kure na kuma ina roƙonka don allah don allah don allah ka gafarta min na gafarta ma don allah na gafarta ma don allah kuma na gafarta ma don allah kuma duk wani mutum irin ka wanda jansa kawai aka yi aka rudar da shi da karerai na yafe masa hallahira amma masu yi min kazafi masu yi min kage to ina kiran su su ji tsoron Allah domin su kan za mu tsaya da su gaban Allah mai hisabi an nuna min lokaci ya insha Allah za mu karanta sauran a gobe idan Allah ya samu na da sauran lokaci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ina gobe kamata ku tashi ba ayi addu'a ba tana cikin abin nan ko النبي صلى الله عليه وسلم addu'ar da muke yi duk annabi ya zauna اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين